Watanni shida kenan tun bayan da sojoji a jamhuriyar Nijar suka kifar da halastacciyar gwamnatin farar hula. Juyin mulkin da ya samu karbuwa matuka a tsakanin al'ummar ƙasar musamman ma matasa. Shin tun bayan wannan juyin mulki menene waɗannan matasan za su iya kallo su faɗa su ce gwamma jiya da yau? Wasu da suke adawa da juyin mulki. na, yi wa wannan mataki na sojojin wani irin kallo. To domin tattauna duk wannan batu na watanni shida da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar, bakinmu a yau akwai Ismail Abubakar, shugaban kungiyar matasa ta AJPD. Kazalika akwai na maiwa Ibrahim na kungiyar MPCR Malamai barkan ku da kasancewa da shirin gaskiyar magana. To bari in je ga nan mai kafin mu koma ga Ismail. Kuna tare da ni? Ina Yawa, na mai wani ce watanni shida kenan tun bayan da sojoji suka kifar da halastacciyar gwamnatin farar hula a jamhuriyar Nijar. Ya zuwa yanzu ya kake ta kallon takun waɗannan sojoji a Nijar? To muna isan muku da mu da waga dama da kuke ba mu ta mu tattauna bisa ga yanayi na eh, siyasa da na kuma jagorancin ƙasanmu. Lallai kamar yadda kuka waji 26 ga wata na Jul aka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar da ya haddasa eh, aka kife tsohon milki kamar yadda kuka waji. soji yanzu suka ɗauki milki to abun da za a riƙewa a gurguje shi ne cewa eh, na ji lokacin da kuka yi shimfiɗa ku kanku kun yi zance kuka ce juyin milkin wannan juyin milki ne wanda ya samu goyon baya al'umma musamman ma matasa lallai wannan eh, haka yake eh, shi ne ma ya bambanta juyin mulki wanga na shugaban ƙasa Eh, Abdulrahman Tani da sauran juyin mulki waɗanda aka saba yi baya a cikin jamhuriyar Nijar. Da yake kun san Nijar ƙasa ce wadda take da eh, take da waɗanda sai ce sabo na juyin mulki hmm. wanda wajen na biyar ne. Haka. To lalle eh, abin da ya bambanta wanga juyin mulki da waɗancan kin wanga ya samu haɗin kai da kuma goyon baya na al'umma. Kuma bayan an yi shi sai eh, soji masu mulki suka ɗauki matakai waɗanda suka sa al'ummar Nijar ta ƙara gamsuwa kuma ta yarda musamman ma cewa da koran sojan turawan faransa da suka zo suka mamaye al'ummar Nijar suke yi muna ayyuka daban-daban abubuwa daban-daban waɗanda eh, basa da kyawu waɗanda ke haddasa tashin hankali ke haddasa eh, rabuwar kanu da kuma sata arzikinmu na ƙasa. to wannan eh, mataki da suka ɗauka na koran wannan sojan shi yasa al'ummar jiya ta ƙara am ta ƙara gamsuwa da sojan da suka yi juyin mulki abu na biyu kuma shine kun eh, wancan tsohon mulki wanda aka kefar da shi na tsohon shugaban ƙasa Muhammad Bazoum mulki ne wanda eh, hukumomi na wannan lokacin suna da wadata ta rishin bin hanyoyi na demokradiyya duk abun da demokradiyya ta hula da ya kamata a yi a cikin wancan mulki abubuwa da yawa babu su babu dama da demokradiyya ta ba mutane na duk lokacin da ake yin abubuwa wanda bai wanda duk lokacin da masu mulki suke yin abun da bai kamata ba al'umma ta hudu da nuna rashin jin daɗin ta to cikin wancan tsohon mulkin abu ne wanda ko da yake ana ta mulkin demokradiyya ne al'umma ba ta da izini na ta huto ta ba da ra'ayin bakinta ko kuma ta yi jerin gwano ko ta nuna da rashin jin daɗinta game da abubuwa daban-daban da masu iko suke aikatawa. Kana son ka ce mini al'umma juyin mulkin dimokuraɗiyya ya sun fita jin daɗin mulkin soji maimakon mulkin dimokuraɗiyya? a mulkin mulkin soja al'umma sun fi samun yancin su fito su yi abin da suke so a matsayinsu na 'yan ƙasa? Kwarai kuwa, ni nan da nake muku magana a matsayina na eh, matashi eh, ɗan ƙungiyoyin warar kula lokaci da yawa muka so can lokacin wancan tsohon mulki a ba mu dama ta mu huto mu nuna rashin jin daɗin mu game da yanayi na rishin tsaro da ya sha ma ƙasar mu kai tunda mun yi imani da cewa a wannan lokacin tsaron ana iya a sojan Nijar suna iya su kare ƙasar Nijar sai ba a ba su ba kayan aiki kuma ya zamanto ba su da cikakken milki na su dinga aiki yadda ya kamata can tsakanin lokacin da suke fuskantar yan ta'adda to da muka gano wannan lokaci da yawa muka so a ba mu dama mu huto mu nuna rashin shin daɗin mu ga yadda aka yi ma tsaro kamun sakainiyar kashi sai ba a samu ba haka nan kin kuma lokaci da yawa muka faɗi abubuwa ko kuma muka yi amfani da dama wadda eh, kundin tsarin milki ya bamu a matsayin mu na ƙyan ƙasa masu rayuwa a jamhuriya sai ki gani yana kawo matsaloli a kama mu a kai mu gidan yari a kama mutane ko yaushe ana zawa ana musu cin zarafi da sauransu duka wannan abubuwa ne waɗanda muka fuskanta a cikin tsohon mulki amma a yanzu a yanzu karkashin mulkin soji kuna fitowa ku yi jerin gwano yadda kuke so kwarai kuwa aikin gani yanzu a karkashin wanga mulkin na soji duka ɗan ƙasar Nijar mace da namiji ko yaro ko babba ko wasu ƴan ƙungiyoyi wanda duk ga ana yin wani abun da bai dace ba sun gani mutane suna da izini sai su huto su yi albarkacin bakin su huto su nuna shi jin daɗin su in kama akwai abun da ba su yarda ba da shi babu wani tashin hankali ba wanda zai damu su an ji malamin mutane da aka ƴan sanda sun huto a jamhuriyar Nijar suna neman su ce za su kare eh, za su hana ma masu masu jerin gwano su yadda suka ga dama duk lokacin da mutum ka ga dama kan ga akwai wani abun da ya kamata ka huto kai magana bisa kai gare shi a cikin wanga milkin sai ka huto ka yi shi kuma alhali da yake abubuwa ne waɗanda eh, kundin tsarin milki ya yi ba al'umma amma ko da yake babu kundin tsarin milki a yau amma kin gani al'umma kowa na harkokin gaban shi kowa na wani albarkacin bakin shi kowa na hitowa ya nuna rashin jin daɗin shi kamar akwai wani abun da ya kamata a wuto a yi magana ba wanda ake na maiwa na maiwa na maiwa ban kase ka ba a ƙarƙashin wannan mulki na sojoji ne muka ga inda aka kama 'yan jaridu yanzu da dama wasu ba su da 'yancin da za su fito su yi magana suna tsoron kar su zo su faɗi wani abu sannan ya zo ya ja musu ɗauri. Eh, yanzu da nan ga magana da nake gai miki babu wani ɗan jarida ko wata 'yan jarida wadda ake rike da ita a jamhuriyar Nijar. Eh, amma an kama amma an kama a baya an kama a baya. Shi ne nake so a yin kika bani dama zan kwatanta miki. Eh, ko da aka yi juyin milki ai akwai akwai yan jarida da dama waɗanda ake hana masu gai albarkacin bakin su akwai ma waɗanda ake rike da su amma yau da nake miki magana yanzu da nake miki magana babu ɗan jarida ko mace ko namiji wanda ake rike da shi dan ganin cewa ya yi aikin shi an kama shi bisa kai ga ya wani abu ko ya rubuta wani abu bisa shayin yanar gizo-gizo al'adu ko can bayan abubuwa ne waɗanda har kullum ana fuskantar su amma yau kin gani kowa yana rubuta abin da ya ga dama yan jarida suna aikin su yadda suka yadda ga dama babu wanda ake rike da shi da yau san da nake biki kuma wanda kin san ko ai tsohon milki ko wancan na shugaban kasa tsohon shugaban kasa Muhammad Bazoum ya ma dauki doka wadda take hana ma eh, masu aiki da yana gizo gizo su yi aikin su daidai yadda ya kamata wanda yan jarida ko yaushe ake kama su ana kai su gidan yari ana musu shari'a suna fuskantar shari'a yau kin gani duka wannan abubuwan babu su ko da yake akwai dokan irin hukumomi ba su ga bugun yan jarida ba su ga kama yan jarida duk kai saboda wannan dokan an kyale su suna abin da suka ga dama to haka zan sake dawowa gare ka na maiwa bari mu je ga Ismail Abubakar shugaban matasa Ismail kowa ya ga irin rawar da kuka taka kama ga murna tun bayan da sojojin nan suka karbi mulki da zaman dirshin da kuka yi ta yi har sai da sojojin kasashen ƙetare suka bar muku ƙasarku ya zuwa yanzu rawar da sojojin nan ke takawa za ka iya cewa kun yi na'am da ita? Eh, assalamu alaikum. Eh, da farko DW ina godiya da kuka bani dama in yi magana bisa kan abin da ke faruwa cikin ƙasar Nijar. Eh, na farko ƙungiyarmu ita ce Association da Jean Patriotism Development kungiya ta matasa masu son ƙasa don ci gaban ƙasa da aka yi kudeta mun huto kwanmu da kwarkwatanmu da iyalanmu kowa da kowa mun yi murna amma da mun hudu ne wannan abin Allah ya kawo shi kamar yadda yake gaya mana cikin alkur'ani ya yi wallazina amanu ista'inu bi sabr wa salati inna allaha maa sabirin ku da kai imani ku dauki taimako da haƙuri da salati Allah yana tare da mai hakuri sai muka ga mu a matsayin mu na masarauta masu annabi saboda babu wani kris babu wani komi babu wani cece ce tsakanin yan siyasa kawai ta ne an waye ran laraba 26 ga watan juli aka ga ta sai muka ce to addu'an talaka ne take zuwa ni za mu yi sai mu kama canji ne don mu ka mu Mm-mm. kamar ismail ya sami eh, matsala ya ɗauke to bari na koma ga to ya dawo ko kuma yan shugabanninmu wanda suke bakake su zama kamar su ne yan mulkin mallakar ba haka muke fata ba sau muke dan ƙasan Nijar ya san da yana da arziki ƙasar Nijar wanda yake ƙauye na sai da wanda yake ƙauye na barwa ya san da yana da uranium yana da man fetur kuma duk abin da za a yi a yi shi saman adalci wata shida baya sai muke ɗan tambayan kanmu da kanmu ni soja wannan suke so na farko a eh, fannin tsaro su ba wanda ya san yadda zai kawo tsaro a ƙasa kamar soja to soja ne suke samun mulki an samu sauƙi a tambaya na biyu fannin an samu sauki an samu sauki ina son ka bani ka bani amsa eh, an samu sauki amsa ai kuna da labaru ko yan jarida ne zan baku labari an samu a to ai kai ne kake cikin kasa ai hajiya ganau ta kori yau kuna gani ko ai ganau ai kai ne kake cikin kasa kai ne ganau kai zaka bani amsa an samu sauki ni ne cikin kasa wata da ya wuce Desamba na yi cyberwa banna cewa an samu sauki ina fatan yau juma'a ne yan Nijar su ci gama da alkunutun da suke Allah ka sauki kamar da naga ga muku da farko addu'an talaka ne Allah yake jin sauki shi yasa mu ga wannan canjin ba dan wai wa'anda suka yi sun so ba ko dan suna so su innama amaruhu iza da sha'an ya qul lahu kun fayakun amma mu matsayin mu na matasa mun ga akwai wasu abubuwa da ake wanda ya kamata a canja ba wai so muke a canja mana su bazun ba da sojawa don a ci gaba da take haƙƙin ɗan adam a ci gaba da eh, kudiba kwaldaf a ƙasa. Shugaban matasa batu batu batu na tsaro na daga cikin dalilan da ya sa shugaba cani ya hamɓarar da gwamnatin farar hula. Ƙarƙashin mulkin shi mun ga kisan da aka yi ma sojoji. Za a iya cewa jiya bata canza ba kenan? eh hajiya za a iya cewa jiya ba ta yi canja ba kuma bayan jiya ba ta yi canja ba shi kaɗai ba ne matsalar hajiya wanda aka kashe no guda daga cikin matsalolin ne muke guda daga cikin matsalolin ne muke magana a yanzu guda daga cikin matsalolin da muke so a katawi saman tsaro ne saboda mu gani muke babu wanda ya kai soja civil bai kai soja ba eh, dama kawo saukin tsaro amma sojan amma sojan dai amma sojan ya kasa dai zuwa yanzu a watanni shida nan mulki muna so mu ga mu tsaro ya zama zaman lahiya a ƙasa muna so mu samu zaman lahiya eh na biyu fannin eh, tattalin arziki hajiya idan ba ku samu labari ba abubuwan da suke wuta a lokacin da sojan suke mulki eh, zinariya take wuta ƙasar Nijar musamman yake wuta da ita ba ina zata soja ko farahu ne wa ya sata eh ajiya abubuwan da muke gani mu a matsayin mu na matasa so muke wa yau dama me yasa muka so ni demokrat ne ina so a yi eh, demokaratiyya amma wa'annan mulkin da aka shure ban ma tare da su saboda mi saboda ba su yi mana adalci ba saboda mi saboda an bar wa'ansu gungun mutane sun ɗauki kuɗaɗen ƙasa sun tahi da shi kuma wa'ansu suna cikin talauci wa'ansu suna neman magani wa'ansu suna neman abinci wani ya ɗauki miliyan dubu shi sa da aka yi juyin mulki muna cikin na farko wanda suka hoto suka ce ba mu amince ba da wannan mutanen kenan muna murna juyin mulki hanya ne ta aka sauki ta wata shida baya ya kamata a nuna mana ana so a sauki ina wanda suka ɗauki kuɗaɗe na fannin tsaro ina wanda suka ɗauki kuɗaɗe na uranium ina wa'anda suka yi da turman minister da defense hajiya wani an kashe uwashi wani har yau yan uwa mu na da aka ɗauke ba san inda suke ba wani an kashe baban shi don yana ba da ran shi don ya kare kasa, ina ɗan shi yake ciki wani hali yake ciki wani hali mata take ciki hajiya wani yana nan yau kuka shigo ya mai ku yau fitar national ku gani magani yake nema don ya samu lahiya babu mm. ita kenan ya kamata a cikin wata shida a ce sojanan sun gwada mana ga abubuwan da muke so mu fannin tsaro eh ga bindigai abubuwa mun kawo mai banda bindiga akwai wa'anda aka yi allabe aka sa dole cikin yan security wanda shi yan terrorist suka zo suka ɗauke shi ba da yana so ya zama dan ta'adda ba da ƙarshe aka tursasa shi a ƙasa dan ta'adda mi hmm. wani tsari aka fuddo dan a kare da duwa alazi abubuwa suna da yawa hajiya na shugaban matasa ismail idan na fahimce ka matasan nan dai da suka goya ma sojoji baya yanzu sun fara cizon yatsa kenan watanni shida ba su ga wata biyan bukata ba? E, muna nan muna tambayan kanmu da kanmu wai an canza mutane ne abin ake yi irin na dashi ake so a ci gaba da yi ko lokaci suke so wata shida dai ba kwana shida ba ne kenan ya mm-hmm. kamata mu yau ishiruwan jiki su gare mu shekara goma sha biyu mu san kamar da na mayo hada na gode ma na maiwa bara tare da kai muka yi kungiya ms akan shi ni aka like ni kaso E mun sha wahala hajiya shekara goma sha biyu sai muka ga wani kamar sauki wanda Allah ya aiko wanda zai kawo mana sauki to bayan shi kuma ya muke ganin ai bayan da muke tsammani bane hajiya mm. a canja mu tsaro muke so mu jisisi muke so ta yi ta so muke a ce yau kuɗi na ƙasa an sa shi don 'yan ƙasa tare da 'yan ƙasa don ya ma 'yan ƙasa aiki yau so muke duk abin da za a ce shi talaka adalci hajiya duk abin da za a yana cikin adalci mm. to ba shi bane muke gani corruption in ma dai har yanzu tana ci gaba kungiya da aka yi wanda ya kamata ta yi yaƙi da cin hanci sai ya kasance a cikin wa'anda aka ɗauka ma akwai wanda ake zaton su shi sa ma aka hudda su da gaske kenan ya kamata a nuna mana cewa mu ba wai mulki bane kamar da an gudu ba ba wai an buge bazun bane kadai A'a an yi juhun mulki ne so muke mu canja da ƙasar na take da man fetur uranium Eh, zinariya da sauransu a'a talaka ya yi karhin abinci talaka ya yi karhin yana rashin lahiya baya da eh, abin magani idan ka ɗauka amerika babban ƙasa ce akwai luwa da ake cema obama kyar Kuda ko da baka da komi dan ƙasar Amerika tana da incin gwamnati ta ɗauki nauyin ka ta ma magani da komi. Hajiya yau ban da lahiya dan ban da kuɗin magani ban na iya zuwa likita hidayen mutu a gida. Saboda kafin likita ya ganni ma na kashe kuɗin daban da su hmm. kenan ya kamata shugabannin nan namu tare da su aka yi mulkin na mun sani har muke cewa mu mun yahe musu akwai wanda yake tambaya na wani lokaci na wuto ina marsh Rumfo Iskari ya ce canin da kake bin baya shekara goma sha biyu da isu da bazum na ce mai yau ai mutum yana iya laihi ya tuba na ce na mai idan ya kama hanya don aiki gaba mai hmm. idan za a canja ne kawai don kuma a ci gaba da wani abubuwa wallahi ni na riƙe ban ga kyan makafta ba kenan tun da wuri tun da wuri muna yau juma'a su san da cewa wallahi Allah ne shi ne ho ba irin namu ba inna ma amaruhu iza arada sha an yaqula lahu kun fayakun wallahi su tuna da cewa mu malamai 'yan ƙasa daga sai zuwa barwa suna nan suna alƙunutu suna nan suna gaya ma Allah marayun wanda aka ce a Boko Haram da marayun sojan da aka tura suka yi yaƙi don su kawo mana tsaro mu samu mu da muke yami mu kwana lahiya ai su da suke ba mu tsaro an kashe su ina marayun su suke ina matan ke? ya kamata a yi nazari Tunda aka fara fondo solidarity la ko shekaran jiya ina zaune na samu wasiƙan wani yanan gizo aka ce mawai ina apel za a huda min wannan dala biyu eh, don na yi apel na ce to yo ai shi ƙasa ce za ta tuna mi za ta ma mutum ta tambaye mutum mi zai ina biyan lampo ina biyan harta radio da ake yi ta na biya ina biyan shi a cikin wannan duk abun da ya kamata na dan kasa ya biya ina biya kenan wannan abubuwan yana cikin abubuwa ne wanda ake kar a kai kai tura ta kai bango mm. amsan amsan gayyatan ku da ne ba dan banna tare da soja bane ne ba dan banna son canji ne canji ne nake so a yi ba canjin mutane ba canji na gari canji na 'yan kasa don 'yan ƙasa tare da 'yan ƙasa kamar yadda demokaradiyyar take in ji abraham lincoln eh, mm. demokaradiyya mulki ne na 'yan kasa don 'yan kasa tare da 'yan kasa. sun dai gani matsalan da suka shiga a lokacin da suka yi koyon mulki mun hutuwa muka yi muke kwana rankon iskari muka ce idan za a yi takin su mu president sun za mu shiga a buga a kashe da mu kenan muna son ƙasa. to inda muna son ƙasa a nuna mana ana so a gyara ƙasan aljihar haka zan sake zan sake dawowa gare ka Ismail. Na maiwa kaji ji abin da Ismail ke faɗa watanni shida duk irin goyon bayan da matasa suka ba ma sojoji suna ganin kamar har yanzu dai ana nan jiya yau. Kai kuma kana ganin kamar cewa sojojin nan sun yi abin da ya kamata a ce su yi a watanni shida. ya zuwa yanzu niger ta fusata da kungiyar ecowas ta kuma kori faransa ta rungumi kasar rasha da mali da burkina faso kana ganin wannan ne mafita eh to kamin in ba da amsa ga wagga tambaya ta ta karshe zan dan dawa baya saboda in kawo haske cikin eh, sauran maganganu da Ismail ya yi. Yawa a gurguje. Lokacin da soji suka yi juyin mulki 26 ga watan Jun suka ce sun zo ne don saboda su yi maganin abu uku. Na warko ne eh, rashin tsaro. Na biyu shi ne eh, yanayi na mulki. Na uku yanayi na tattalin arziki da sauransu. a yau muna wata shida daidai da lokacin rikon da aka juyi mulki hmm. yanzu sai mu diba yanayi na tsaro ina aka kwana sanin kowa ne duka wani dan adam wanda yake rayuwa a jamhuriyar Niger ko baka hita waje ko kana zuwa cikin jihohi ko kana zuwa cikin daji in dai kana zaune kaɗai a cikin babban birnin yamai ko kuma inda kake in kana kallon talabijin zaka samu cewa sanin cewa lalle yanayi na rashin tsaro ana ga kawo sauƙi cikin shi tunda kullum sahiya za ka gani a daidai lokacin da ake ba da labaru ana sawa a faɗa mutane ga abubuwa wanda eh, soji suke gayi da 'yan sanda da sauransu duka wurare can waɗanda farko kamin 26 ga wata yana ma wuya ne ga ɗan adam komi yawancin kuce ku ɗauki wannan hanyoyin yau hanyoyin suna biyuwa ga mutane muna da iyaka tsakaninmu da burkina faso ko an ce ma mutum nan da shekara nan da wata shida baya ko an ce ma mutum ya je can baya iya zuwa ko kuma ko soji kansu suna jin wayar su can lokacin yau kun gani duka sati ake sa soji su rikayo mutane masu zauwa da abinci da wani sauransu a shigo da shi ta wannan wajen har ma akwai mutane waɗanda ga tashi su ɗauki motocinsu su kama hanya su ta cikin sauran jihohi ba cikin wani abu ya tada musu hankali ba kuma a cikin garuruwa cikin manyan garuruwa akwai matsaloli na rashin tsaro ma cikin manyan garuruwa yau waɗannan abubuwan duka kun gani an ciwo kanun yau mutane suna harkokinsu sai ka jima ka samu wata guda ko abin da ya yi haka nan baka ji ba an ce an kawo hari wuri kaza an kashe soji an kashe wani sarki ko wani wannan kuma can baya sabanin can baya da duka sati ko duka sahiya ta Allah sai ka ji an ce maka an zo yan ta'adda sun zo sun kori gari su kutum su ce ma mutanen gari su tayi su bar gari in ba haka ba za su dawo su zo su kashe su yawanci duka waɗannan garuruwan da aka dinga tadawa can baya duka yau su ne soja suke ga maidawa cikin garuruwan su ana maida al'umma cikin garuruwan su ana kuma ba su tsaro ana ba su duka wani abun da ya kamata dan saboda su zamna kenan dai ina ganin cewa ya kamata mu yi adalci makam kuma soja adalci na ganin cewa lallai a cikin wata shida ba a iya ciwo kan dukkan matsaloli na tsaro da ake fuskanta da yake matsaloli ne waɗanda aka haddasa tsawon shekara tsawon shekara goma sha uku milki ne na shekara goma sha uku aka yi wanda 'yan ta'adda suke yi suka yi abin da suka ga dama suna koran mutane daga cikin garuruwansu suna yanke sarakuna suna duka kashe sojoji da duka wani abun da bai da kyawu ba shi yiwuwa ne cikin wata shida a ce duka wannan abu an kare shi gaba daya amma in ka tsaya ai mutu ya natsu ya wa sai ya gano cewa lalle ana ga ɗaukar matakai na ganin cewa an ciwo kan waɗannan matsalolin kuma akwai sakamako ga nan ana badawa kullum sai ana faɗa mutane yadda ake ga yin kokari shan kokari da soja suke ga na ganin cewa sun dawo da kwanciyar hankali a cikin jamhuriyar Nijar kenan wannan dai duka wani ɗan ƙasar Nijar wanda yake rayuwa cikin Nijar ko wanda yake kallo Eh, ya kallon talabijin ya san da ana kokari yau yanzu game da wanga yanayi da kuka kawo wanga zance da kika kawo na cewa eh, Niger ta raba kaya da Faransa ta rungumi Rasha da Burkina Faso da ƙasar Mali. Eh lalle wannan yunkuri ne a matsayin mu na al'ummar Nijar mai incin kanta ƙasa mai incin kanta tunda yau muna iya mu ce lalle ƙasar Nijar yau tana da incin kanta tana iya tsaye hulɗa da wanda take so tana iya ta raba hulɗa ta raba kaya kuma da duka wata ƙasa ko wata ƙungiya wadda ba ta yarda ba da ita hmm. to lalle yau eh, tahiya inda muka mai da gabanmu muka mai da muka sa gabanmu shine eh, tahiya muke da hulɗa tsakaninmu da burkina faso da ƙasar mali da muka zo muka sa ƙungiya da aka ce ma is wadda a ƙarƙashin wata ƙungiya waɗannan ƙasashe uku cewa da niger da burkina faso da mali za su gama ƙarhi da ƙarhe da su gama karin su na ganin cewa sun kare eh, eh, al'ummomin waɗannan ƙasashe na na littako na yankin littako kuma kuma sun yi tattalin arziki sun bunƙasa tattalin arziki tsakaninmu da juna lalle wannan hulɗa ce wadda eh, alhamdulillahi lalle an kawo kuma tana ga ɗorewa kuma ana ganin sakamako yanzu abun da ya shayi hulɗa da tsakanin Niger da ƙasar ECOWAS matsalar da ke gare mu ita ce ƙasar ECOWAS cewa da sai da yawo eh, tana ga yin abubuwa ne wanda eh, dokokin da sun ka kawo wannan wannan kungiyar ta ECOWAS ba su ba da ba dama ta a yi. Ina tuna muku da cewa dokoki na na na cewa suka yi idan aka samu juyin mulki a cikin ƙasa wadda take mamba ta eh, ta ECOWAS dokokin suka ce ya kamata ECOWAS in ta gano an yi juyin mulki to ta ɗauki matakai waɗanda za su ba da dama na ta kawo goyon baya ga duka yunkuri da niyya da alkawari wanda zai ba wata ƙasar dama ta ta komo ta farkin eh, demokradiyya. Zaka iya zaka zaka iya cewa kungiyar ECOWAS ba ta ɗauki wannan mataki ba kenan? Eh shi ne nake kwatanta muku ba ta ɗauki ba wannan matakin tunda 'Ai, in kuna ne da aka yi juyin mulki 26 eh, ga wata na Juni. sai da muka yi wata hudu sai da muka sha da wata hudu sukutun ecowas tana cewa ita bata yarda ba da akwai juyin mulki ma a jamhuriyar niger a cikin kanta tsohon shugaban kasa muhammad bazum shine shugaban kasar niger har tsohon wata hudu bayan juyin mulki ita bata yarda ba kuma ta ce ma za ta kawo ma kasar niger yaki na dan saboda ta mai da tsohon shugaban kasa bazum a turba ta ta, milki kenan kin gani a cikin wannan lokacin wannan abubuwan da ta yi wata hudu nan. babu inda in kika ɗauki dokoki na ECOWAS babu inda eh, kundin tsarin eh, milki na ECOWAS ya bada dama ta in aka juyin milki ECOWAS ta ce bata yarda da juyin milki ta ce sai an maido tsohon shugaban ƙasa, babu shi Haka zan sake na maiwa zan sake muna wannan lokaci zan sake dawowa gare ka. Ismail a gurguje kaji kaji kaji na maiwa na cewa watanni shida ba su isa a ce matasa kun fara kukan cewa sojojin nan sun gaza ba. Kai kuma kana ganin kamar wasu abubuwa ne da ya kamata a ce gashi an yi amma kuma har yanzu watanni shida ba su ba kana ganin za a iya cewa matasa kun yi hanzari wajen fito da kukanku watanni shida kawai bayan juyin mulki? Na gode eh, da kuka bani dama. Tamaiwa eh, eh, menene security? Yau mu matasan Nijar mun san da cewa abubuwan da yake faruwa mutane ne wanda sun yi ɗauki harkar security tun da problem ne fara su ne suke gaba su ne suke faɗi ma president inda suka bige wannan shawara ga yadda za a yi ga yadda za a yi sai abin ya faɗo hannunsu kenan ba wasu bakin mutane ba ne aka ɗauko aka kawo Nijar aka ce ku yi aiki balle a ce wata shida ya yi kaɗan dan a ce a wa'anda suka san matsalar ne kuma suka kama matsalar suka ce gashi nan dalilin da ya sa za mu samu sauki na farko eh, kamar yadda na ce insecurity eh, akwai matsala matsala ta farko kaɗai wa'annan wanda suka mutu cikin yan sekirite da iyansu da jikokinsu na farko buka gani garin ya mai hajiya mana mabarata sun yawa a ganin mu matasa masu ci gaba riyan sa wannan kaɗai matsala ne na ci gaba wannan kaɗai gobe yana aihuwan security kenan ya kamata a nuna mana cewa ga wani plan wanda soja suka yi banda militar kaɗai. banda mulkin soja karhin soja a zo a bige ma ta'adda a kashe su to mi aka yi dan kar gobe a samu wani kandida a ta'addanci saboda menene ke faruwa eh an jima ana wannan abu sai ku ga 'yan talakawa suna cikin ƙauyen suna zaune 'yan ta'adda su zo su gewaye su ko ka bi su ne ko a gama da rayuwanka mumunci a kowanne suke ta'addanci nan ba wai dan 'yan ta'adda bane dan basu da tsaro a lokacin kamar yadda ka faɗi Basu da tsaron da zai ba su dama su kare kansu sun bi ta'addancin don su kare rayuwarsu wansu mine aka yi don a kasuwanci mine ne a gaya mana yana da kyau kuma mu shine muka ce to lokaci ne na mu gaya ma masu mulkin soji su san da cewa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a ce an yi a wanta shidan nan yanzu sai dai mu shiga gaba akwai dutse da yawa na kudin tsaron da ake magana ai an yi ce an ci kudi a wannan ministan tsaro da wannan ta ƙasa ni aka yi kuɗin nan da aka ci an je an kama wanda suka taɓa saboda wa'annan sai da kiriminal wanda suka ɗauki kuɗin tsaron ƙasa don ci gaban ƙasa kuma a lokacin shi shugaba eh, general Chani yana cikin shi ne wani shugaban falon president an ci an ci kuɗi a wajen a kira mana akwai mu da suka yi kasu akan wannan abun hajiya Ismail za a iya cewa mai dokar bacci ne ya bige da gyangyaɗi? ban gane wannan ta take mai dokan bacci ya bige da gangare har a fassara mu ita amma dai mu muna tare a kudu da wanda yanzu yanzu wace wace irin shawara kake ba wa sojojin nan masha yanzu dai matsalan da take faruwa ina ake da matsalan tsaro ƙauyuka ne eh, masu kiwon dabbobi ne masu noma ne kenan don a yi kawo sauki ya kamata a tuna da cewa masu kiwon dabbobi masu noma an tallafa musu mm. a ya kamata gwamnati ta je ta yi kawo gudunmuwa a wannan fannin ko da bashi ko da rashin da zamu gani banda makamai muna buƙatan kayakin noma kayakin kiwo don mu taimaka ma talaka na wanda non suleman sun ɗauke musu kayan kiwonsu wa'ansu sun yi noma bu samu suka ɗauko amfanin nomansu ba a zamanin mulkin da aka shuɗe tori sun zo sun kore su da ƙasa kai amma lokacin da aka ɗauka difa uku har mai fara kwana uku aka ba uwayenmu a difa aka ce su bar su bar jihansu wa'annan mutane suna buƙatar ɗauki suna buƙatar taimako don su farfaɗo da tattalin arzikinsu don kuma kar gobe wani ya ji zai iya zuwa a security yau mutum idan ya rasa abin da zai sa a bakin shi ya rasa lahiyar da zai ci ga a gaban shi sai ya ci dan rasu wallah Allah kaɗai san gobe decision da zai ɗauka kamar wai niyyar da zai gobe saboda ka huta gida ka bar iyala suna baban yunwa baban yunwa ka zo neman abinci ba ka samu ba za a koma gida ka iske shinkawa ta tsara kuma akwai lokacin nan shekara goma sha uku da na mai wace wa'an sun ɗauki miliyan dubunnai so dubunnai an ki a kamo su a tatse su a huddo mana kuɗaɗen da suka ɗauka don a tallafa fama matasa kenan ya kamata a nuna mana cewa wai in kudeta nan an yi shi ne dan kudeta kenan ai ga barayi an kama tunda sun ce akwai eh, shi ma na ya gaya ya ce kuma na yarda da ventuci da suka hutu wata yana da kwana 28 na jiye da milmantar suka hutu suka ce akwai rashin tsaro akwai eh, cin amana kasa an saci kuɗaɗe mun yarda to a kamo cikin wata shida ana iya kamo wanda suka ɗauki kuɗin na a matse su a hudu a gaya mana kamar yadda aka samu dole mu biya saki solidarity national a gaya mana ga miliyar kaza da muka samu wajen barayi kuma ga yanda za mu yi don mu maganin tattalin arziki don mu maganin eh, security mun ce sai an taimaka ma manoma da makiyaya dan a kawo sauki wajen eh, security saboda nan ne akwai eh, security kuma mu matasa mu ne a cikin mu ne matasa akwai terrorist mu ne a cikin mu ne ake tura militar su kawo sauki kenan wanda ake kashe a cikin terrorist matasa ne wanda ake kashe a cikin civil matasa ne kenan nu on the victim dem complot de grand menene haka kawai manya ne suka suka sa ma kan murudu don su haɗa mu tsakankaninmu da kanmu sojan da ake tura matasa ne yan terrorist matasa ne kenan mu ne muke kashe juna kuma gashi sun rike miliyoyi har yanzu she wata shi da an kasa gaya mana ina miliyar din da aka ɗauka shekara eh, shekara goma sha biyu to shugaban matasa Allah ya sa fannin tsaro kadai an sa hajiya mil 700 miliyar an san kan miliyan hmm. dubu so dubu da ɗari bakwai aka sa a shekara biyar kaɗai cikin fannin tsaro a cikin shi ne aka zo aka ce mana akwai wanda suka huto dose ya huto su ma da kansu rajin da aka yi da shi shi ma ministrin yake ce Allah Allah mai albarka professor Katambe har yake ce inda yan Nijar sun san wannan abin da aka yi da yan tarayya ba za su kwana to mun yarda mun yi amanna da zuwan soja amma kar su zo suna mana su ma sun zo ne da wani tsari nasu irin na yan tare da suka buge kuma a ci gaba kawai da gashi mu ba haka muke so ba so kasan Ismail Allah ya sa wannan kuka naka sojojin sun ji a gurguje na mai maiwa kafin mu yi sallama lokacinmu ya kare mecece kake ganin makomar jamhuriyar Nijar a nan gaba kaɗan? makomar jamhuriyar Nijar a nan gaba eh, na yi hori ina horin zato na cewa in Allah ya so ya yarda Nijar za ta dawowa bisa taɓarkin Eh, hanya wadda za ta ba da dama a yi aiki da amfanin al'ummar Nijar. Wata shidda eh, a gurguje zan faɗa muku cewa wata shidda da aka yi mulki an abubuwa da aka yi daban-daban suna da yawa kuma suna ba da dama ta a yi a yadda da cewa lalle in an ka ci gaba da a hakan ga za a maido Nijar bisa ta hanya wadda za ta ba da dama ta al'ummar Nijar ta yi rayuwa kamar sauran al'ummomi na duniya. wata shida an ka sa gwamnati cikin wata shida an ka sake salo na yaƙi da ta'addanci cikin wata shida an ka sa hukumomi daban-daban cewa ma da hukuma wadda za ta za ta aiki na ganin cewa ta amso kuɗaɗe waɗanda mutane suka sata ƙarƙashin tsohon mulki cikin wata shida an ka yi aiki a a hukuma ta a barikin shari'a inda aka hujja tsakin eh, zuzoji waɗanda aka ganin cewa suna da hannu cikin cin hanci da rashawa da wasu waɗanda suka dinga lala aiki can baya duka aka sake su aka kawo sabin zuzoji wayannan sauran aka maida su wasu wurare inda ba su samun dama ta su yi irin wayannan abubuwa cikin wata shida aka ɗauki yunkuri da aka rushe rajejeniya wadda adda kwai tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Faransa tun shekara eh, tun lokacin shekarar da Nijar ta samu incin kanta zauke yau. Aka sake waɗannan takardun nan don saboda ayi yi abun da zai ba dama ta duk abun da arziki na ƙasar Nijar ya amfani ta Nijar kuma ya ba da dama ta duka wani matsaloli da aka tsakanin ƙasar Faransa da yake ƙasar Faransa ta yi ƙasar Nijar duka a ciwo kansu. cikin wata shida. Akwai haske, akwai haske kenan idan na ga lissafin ka yana da dogo. Nijar a nan gaba kaɗan akwai haske na al'amura za su sauya. Don ko shi ne nike ina kwatantawa kamar dan saboda ina faɗi ne a takaice don mutane su gani mi an kai a wata shidda wanda zai eh. ba da dama ta a san duk milkin da ya yi wannan aiki a wata shidda in a ya kamata a yi mishi kyaukyawan zato na ganin cewa kenan ya samu ƙarin lokaci zai iya yin fiye da haka nan zai iya yin abubuwa da yawa duka waɗanda ƙyan ƙananan matsaloli da Ismail yake wani da yake ni nikin da nake magana ai ma matashi ne kuma kungiyoyin na matasa mu muke mu muke tsara duka yadda suke ga aiki amma ban shi ba matasa na da wannan kukan da Ismail yake gai ni sai in ce ma ya girshe da tunda a cikin bakin shi ne na ji waɗannan korafi korafi da maganganu ban ji su ba sauran a bakin sauran matasa na al'ummar Nijar abun da nake ji cikin bakin matasa da kuma kukan ku yan jarida kuna ku hira da abokan ku na yan jarida na Nijar shine matasa suna alfahari da yadda Eh, da yadda soja suke ga tahiyar da milki a jamhuriyar Nijar. Matasa su na an suna ƙara kawo goyon bayan su don saboda sun gani a ƙasa. Sun gani a idon su abinda aka nuna musu can baya cewa ba shi yiwuwa da amfani al'umma yau yana ga tahiya ba cikin ba ma an yi wani dogon matsaloli. Kenan wannan korafi da maganganu Ismail da yake gayi akwai irin su amma ba su da yawa waɗanda duk abin da aka yi dole ne su yalla suna da wata manufa da yawa dama abin da nake son na tambayi Ismail tambaya ta ta karshe kenan shin Ismail wannan korafin naka ne kai kadai ko ko akwai matasa yan uwanka duk da cewa kai ne shugaban matasa na wannan kungiya taka akwai matasa yan uwanka da suke da wannan korafin eh, eh ai aka ce duk abin da kuka ga yayi zahi maganin shi tunani da nazari eh ni a matsayina na shugaba na matasa ba zan yi bi shugaba ba ido a like diba ke mi zai gyara ƙasa na na mai wannan yame wai an ya ta ƙauyen ƙauye na difa ko ƙauyen ƙauye na talabari ya ga yadda mutane suke cikin hali wai an kana diba wannan abu halin da mutane suke ciki wani shinkawa abin da zai ci matsala ne a wajen shi a lokacin ne muke magana a lokacin da wani in ka haɗu da shi ce ma zai na mai wa ina buƙatar dala arba'in in abinci to ni na yi nazari ne ba zan bi sojawa ido a rihe ba zan musu shawara ga abin da nake so a yi hatta da sai da yawo ban samu na yi magana saman shi ba fata na yau da min zan na ji magana shi fonde prince jiya, yau in zai iya ta yi da yawon ya gansu a shirya fata na yau sai da yawo ƙasa ta Nijeriya da Nijar a zauna lahiya a tuna mi za a yi a ci gaba ni ba fata na bane a bacewa so nike duk dan Nijeriya inda ka gan shi kamar yadda Amerika suke rubuta tambarin passport ɗinsu sai yan su ta Amerika a ja so nike duk inda dan Nijeriya ke a darajar tashi a yayyaba shi kuma a san da mutum ne wanda yake son ƙasa ba zan manta da almajirai masu yawo cikin garin Yamai ba har kullum in na kalle su tuna nike wai ya ne wa'annan matasa ina za su wa zai kula da su gwamnati za ta kula da su hajiya ba zan mauta da mahaukata wanda suke yawo cikin garin yamai ba ko cikin ƙasar Nijar har kullum in na gansu tana niki gwamnati wani tsari ta ma wa'annan mahaukata ai suna da inci a ƙasar matsayinsu na 'yan ƙasa ba wai wanda ya karatun boko kaɗai ba wai gwamnati ba za ta iya noma ba nama wanda za su iya aiki wai a basu salari ko da jika hamsin jika talatin don su yi noma ma gwamnati a sa cikin magazan da gwamnati hajiya muna iya yin haka mu so muke mu ga tsari na ci gaba kuma an nuna mana da man fetur ana iya yin tsari nan saboda libya nan na muhammad kadafi ya nuna mana ana iya kenan zan kunne muke wai ba za mu bi su baya wu a'a muna son kasan ne don son kasan ne shi yasa muka ce su gyara ni ban huto ba ne wai don a ce a ga wani matashi mai extremist no duka wannan abun da nake faɗi duka yan Nijar suna ji yau juma'a ne nake magana eh shine annabi ya ce mana minkum mar'a munkarin biyar biyarihi fa in lam yasfa lisani fa in lam yasfa qalbi wa zalika adfa iman a duk cikin ku wanda ya ga laihi ya hana da hannun shi hajiya idan baya iya ya hana da bakin shi idan baya iya ya da zuciyar shi ina da imanin da zai bani dama in ce kai yau hatta da motocin gwamnati da wani suke yawo samdidi ma a bari hajiya a tuna da akwai karbira inda wani zai sa na gwamnati ko mota da gwamnati wani yana buƙatar shinkafa ne ci abinci wani paracetamol hajiya maganin zazzabin cizon sauro yake so bai da kuɗin mutane nawa suke wani zuwa zai kun wai kuna zuwa ƙasan ya mai gani kun taɓa yawon cikin circulation wani ya tsaya na muku bara masu bara na mi muka musu tattare su aka yi wancan tsohon mulki aka maida su kasan su bayan an kawo su ƙasan su mi aka musu wani tsari aka musu ba za a yi da wata gidauniya ba wannan kawai na masu bara ne an buɗe wani koyon aiki da akwai mun sana'a ba sana'a mun hosiya muka a gyara ba sai muka yi ban masu ba a koma sai da yawo kasan mu ne hajiya yanzu magana nake miki matata da diyata suna Najeriya yan Najeriya ne sai in ce a samu matsala nigeria da Niger ina da uwaye da yayu Benin nan ga mu Benin yan uwanmu suna can a gyara yan Benin sun mutu ba su ji daɗi ba hatta da shugaban kasan su to a koma a zauna ni ne an yi kudeta ba zan ba zai koma mulki ba to a koma a zauna zaman lahiya a zama dan sarki in ji malam bahaushe a kuma a zauna lahiya ni ina ba da shawaran ka general shani yana iya tura wannan lamin zan yana iya tura shi kamar yadda ya tura shi eh, wannan rasha ya tura shi da Allah sai da yawo ce da Allah ka ka tambaye su yi hakuri ana iya cewa ya zai ce ma yayan shi ma tunda ai Afirka muke kuma muna da daraja wanda yi ka shekaru ya zai ce ma yayan shi tunubu ma a zo a shirya Allah ni zaɗin Nigeria ne linyi sai bar ne ya raba mu turan da muka kora su ne a Alemany suka zo suka zauna conference de Berlin ne hajiya shekaran jiya ne wa aka tsara lin linyi sai barwa tarihi za mu dauka shekara 140 da wani abu ne ko hajiya bai ba aka raba mu aka yi linyi saibarwa aka raba Nijar da Nijeriya to ɗaya ne hajiya benin ɗaya ne al'umma ɗaya ne kina a kuma a zauna wanda suke so ya kuma ba zai komo ba su. To shi kenan shugaban matasa matasa Ismail Abubakar na kungiyar AJPD da kuma na Maiwa Ibrahim na kungiyar MPCR. Muna muku godiya kuma DW na muku fatan alkhairi gabaki ɗaya da haka shirin namu na wannan lokacin ya kammala a madadin kowa da kwanan sashen hausa na dw binta aliyu zumi ke cewa mu kasance lafiya